shugabannin na kasashen afirka za su sake zaɓar sabon shugaban kwamitin na ƙungiyar au wanda zai gaji kwasazana da lamini zuma sakamakon yadda a wancan zaman taro na ƙungiyar da aka yi a cikin watan yulin da ya gabata aka ɗage zaben 'yan takara guda biyar aka shirya za su fafata waɗanda suka hada da ministan harkokin wajen kenya amina muhammad da tsohon firaministan ƙasar chadi musa faki muhammad da wani jami'in diplomasiya da ƙasar senegal da kuma sauran wakilai guda biyu daga wasu ƙasashen wani kuma batun na daban da shugabannin na afirka za su yi nazari a kansa wanda yanzu haka aka soma samun saɓani tsakanin ƙasashen shine na sake dawo da ƙasar Maroko a cikin ƙungiyar ta EU wacce ta fice a shekara ta 1982 bayan da ƙungiyar ta wancan zamani OEA ta amince da shigar jamhuriyar Sarawi a cikinta. Yan Bezegi wani ƙwararre ne a game da ƙungiyar ta AU wanda ke a birnin Addis Ababa a wata cibiya da ke yin bincike a game da sha'anin tsaro wato ISS. Ya ce wannan magana ce ta zaɓe. Morocco na daga cikin ƙasashen da ke cikin nahiyar Afirka. Don haka daidai ne ta mareto amma abin da ke magana a nan shine na yin amfani da dokokin kungiyar gabanin sake karbar Morocco a cikin EU. Kishi saba'in cikin ɗari na kuɗaɗen da kungiyar ta EU takan samu na zuwa mata ne daga waje. Kuma ana ganin Morocco za ta iya zama wata kafa ga kungiyar ta EU na samun ƙarin tallafi a cewar Jill Olankule Yabi, wani masanin kimiyyar siyasa daga ƙasar Benin. Le Maroc est effectivement un pays euh, euh, important d'un point de vue économique. C'est un pays qui a, connaît une croissance économique. Euh, euh, ya ce Maroko ƙasa ce da ke samun haɓaka tattalin arziki fiye da shekaru da dama. Gudunmuwarta ba ta yin tasiri ga ƙungiyar ta tarayyar Afirka. sai dai kuma akwai buƙatar ganin ƙungiyar ta daina yin irin wannan dogaro idan har tana son samun cikakken yanci. Wasu ƙarin bututuwan da taron zai taɓo su ne batun tashin hankalin da ake faman yi a Sudan ta kudu da halin da ake ciki a Libya inda mayaka masu jihadi ke cin karansu ba babaka. Haka ma kuma da batun ta'addanci a Mali da Somaliya da kuma Najeriya. Sai kuma rikicin siyasa na jam'urar demokuraɗiyar Congo da Burundi. yayin da ake ganin kuma wata sabuwar muhawara za ta kaure a taron tsakanin kasashen burundi da afirka ta kudu da gambia waɗanda suka fice daga cikin kotun ƙasa da ƙasa ta icc a shekara ta 2016 da kuma senegal da botswana da sauransu masu goyon bayan kotun ta icc